ina zuwa ina ba wani aiki da zaki sani wanda ba zan miki ba ba wani aiki komai wuya shi so da ke ka kashe min zaki ka zai ni ba ke so na wallahi ka zai ni ba ke so na ba daga hakin da ke garin nan in rasa wanda zaki kashi kashi zaki garin nan rasa wanda kira su kama miki zaki ko su kashe shi na Allah suna ba sai to zauna an ce a an ah, to waya ka nake so ba ba ya a wancan ne ya ai kun dan kashe zakin dan baki wata baka da a'a abubuwan da ke cikin wani in na baki ni zan mutu ai gwandan kashe zaki eh gwandan kashe zaki <laughs> eh gwandan kashe zaki abawai ba ka da a ita ai gwandan kashe zaki <laughs>